Laraba uku ga watan Yuni na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. mutum goma suka jikata kayaki da dama suka lalace sakamakon wani hada da ya barke tsakanin sojoji da matasan talabiri ko me ya haddasa wannan hadan karin bayani daga bakin magatakardar kungiyar talabiri boraima chardi wani gungun kungiyoyin da ke kula da ilimi da horo a zandayar ya kudur aniyar kwato wani fili da za a gina makaranta da da'irar ta zandayar ta saida karin haske a cikin labarin Ko a wani hali ne masu fama da nakasa ke rayuwa a wannan yanayi na annobar cutar COVID-19? Za ku ji ƙarin hasken da shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fama da nakasa ya yi a cikin rahoton namu na musamman. Masu sauran barkan mu da sake saduwa. Akalla mutum goma suka ji rauni da kuma asarar kayayyaki da dama jiya da daddare a cikin wani fada da ya barke tsakanin sojoji da wasu matasa a garin tilabiri A cewar Aliyu Mamman magatakardar kungiyar Tilaberi Borai Macardi, rikicin ya soma ne a cikin wani gidan giya, kamin ya bazu a cikin sauran unguwanni. Ga dai ƙarin hasken da ya matar Naifude Ahmed ta waya. Mu euh, kwana cikin wani hali na hargitsi a bangaren sansanin sojoji na Jaja da ke Tilaberi. A daren Litinin an samu fada tsakanin matasa da sojoji a cikin wani gidan giya da ake kira satellite. An yi ba ta kashi da maraice ma sun sake dawowa har suka baiwa ma'aikata wajen kashi. An tabka barna da dama da ba ma iya kestawa. Akwai waɗanda suka jikata an kai su a asibiti. Mutanen da suka jikata sun kai goma sha. Yanzu ga muna a ofishin gwamna muna jiransa saboda wani al'amari ana maimaita shi duka shekaru biyu muna son a kawo ƙarshen wani al'amari muna son a tabbatar da shari'a mai cike da adalci dangance da wani al'amari cin zarafin da 'yan sanda ke ma al'umma ya zama ruwan dare duniya musamman ma kan mutanen da ake tuhuma da rashin gaskiya ko ma masu gaskiyar saboda jahilci kan doka ganin cewa ƙasar niger na cin karo da irin wannan matsalar yasa abokin aikin na musa hassan ya nemi jin ra'ayoyin jama'a ga kuma abin da suka shaida mishi yau ganin yadda abin yake wakana mutane sun fara tambayar kansu miye ma aikin ɗan sanda sai dai ba a iya haɗawa a yi masu kallo ɗaya akan wannan al'amari yanayin musgunawa da jami'an polis ke yi haɓaka kawai yake a wajen zanga-zanga larwai na kan hanya misali mutumin da ke bisa moto maimakon su tsaida shi a hankali sai ka ga jami'in ya ja mutum daga bisa moton wani bi ma sukan haddasa haɗari ina tunasar da ku a yayin zanga-zanga ta shekara 2017 a jami'a wata bidiyo da aka wallafa bisa ga yanar gizo da ke nuna wani ɗan sanda na dukar wani ɗalibi Ganin yadda 'yan sanda suke zaburowa jama'a sai dai ba duka 'yan sanda ne suke haka ba, akwai wasu haka ne suke, ko kuma mutumin ne ya fara yi wa yan sanda mummunan magana. Ɗaruruwan 'yan gudun hijira da kuma wa'inda suka bar wuraren su don gudun tashin hankali na tsibirin Itikan a jihar Tawa da wasu mutane ɗauki da bindigogi suka kai mahari hari a ranar ladin da ta gabata sun samu mafaka a ƙauyen talamsis da ke a cikin gundumar tiliya mai garin garin galiyu abetin ya furta cewa wannan mutanen a tsorace suke kuma suna buƙatar agajin gaggawa kamar yadda ya shaida matan nan fude ahmed ta wayar tangarahun 'Yan gudun hijirar sun wace ne sun bar wurin. Tare da jami'an tsaro muka tarbe su muka nazarci wurin da zai ɗauke su duka don su zamna. Da farko mun tambayi 'yan gudun hijiral da suka zo da su samu mazamni a wajen mutanen da suka sani ko kuma in suna da dangi su zamna tare da su kamin nan. Mun raba musu ɗan abin da ke gare mu kuma tunda akwai 'yan kawo agaji a nan ina ganin komi zai zo daidai don wa'annan mutanen su koma hayyacin rayuwarsu yadda ya kamata. waɗanda ke da dan hali sun soma girka rumfunansu su kuma wanda ba su suna jiran tallafin hcr ko wasu masu hannu da suni sun rude sosai sun wahala akwai wanda ke cewa ma ko da an kai dukkan askarawan sojojin nijar a intikan ba za su koma ba saboda sun guje wa irin wannan artakin ne a mali suka zo nan nijar yau ba su iya koma a intikan ganin irin abin da suka gani a jiya suna tsoro kwarai Sake komawa makaranta ke da wuya sai wani gungun kungiyoyin da ke kula da ilimi da horo a Zandar ya shiga fafutukar ceto wani fili da aka keɓe don gina makaranta da ma'aikatar magajin garin Zandar ta saida. Wannan gungu ya ba shugabannin da'irar ta Zandar wa'adin kwanaki uku in har sun ci gaba da dakilewa kan zancen. Mai magana da yawun gungun Muhammad da Rumur ya ce za su shiga yajin aiki na kwanaki uku daga gobe hudu ga wannan watan. Ga dai ƙarin bayanin da ya ma Mustapha Mamman Sani. Sinan sun kusance mu da waɗansu ƙungiyoyi na makarantun boko. Mun yi gungu na haɗin gwiwa domin tunkarar wani al'amari bisa wannan gida. Mu a nan ɓangare kashedi ne muka ashe da kira zuwa ga ofishin magajin gari. Ofishin magajin garin suna da nauyin da ya rata a wuyansu wajen ci gaban makarantun boko a ƙasar mu. Kuma a yau idan kuka duba filin shatu Kondo fili ne da aka zabtare bai karbi sunansa na filin makaranta ba amma idan aka karbe gidan aka haɗa da na makarantar aishatu kondo zai bi ƙa'idojin filin makaranta mu a yajin aikin da muke ba shine mu fita ba muna son jama'a su gane sai dai nauyi ne da ya rataya a wuyan mu na mu kare muradun makarantu an samu wasu sabbin masu cutar covid-19 biyu a ƙasar niger a jiya biyu ga watan yuni shekara 2020 a cikinsu ɗaya a birnin yamai ɗaya kuma a zandar a yau dai an samu a jimilce mutane dubu hudu da ɗari bakwai da hamsin da bakwai da aka ma gwajin cutar a cikinsu an samu 'yan malati na covid-19 ɗari tara da yayin da masu ciwon sittin da biyar suka riga mu gidan gaskiya arba'in da bakwai na samun magani ɗari hudu da arba'in da takwas sun warke ras in ji sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lahiya na ƙasar niger rufe iyakokin ƙasar niger da na sauran ƙasashe makwabta na ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin cutar covid-19 da hukumomin ƙasa suka gindanya sai dai wannan rufe iyakokin ya haddasa koma baya a game da tattalin arziki a gundumar bilma a jihar agadarsa da ke iyaka da ƙasar libya daga kudu kamar yadda prefe budu fatumi na kwamilkin bilma ya bayyana cewar mafi yawan abincin da suke ci na fitowa ne daga libya ga dai ci gaban firar tasu da musa mamman tunda harkan coronavirus kin nan ya zo gaskiya eh, tattalin arzikin eh, departamentin bilma ya koma baya kasan shi departamentin bilma shi da agadez ma ya kusa kilometer 700 kenan muhi kusa da libi akan agadez yawancin mutane duka libi ne suke zuwa su sayi kayakin masarufi su kawo bilma gwamnati ya dauki doka ya ce ya rihe furanciyar kuma mutane kanin da suke zuwa agadez su sai kaya kuma babu konvoi tunda harkan corona kina ya zo an yi suspender kin konva to ka san mutum ba zai dauki eh, risk ba kama hanya ya zo nan ya sai kaya ya koma tunda a hanyar wata ba kai sa'a ba bandi suna tare ka su amshi kayanka a can kudi abinci ya karu gaskiya daga ranar 15 zuwa 29 ga watan mayu na shekara 2020 wani gungun 'yan kasar niger da ke aiki a kamfanin startup ya buɗa gasar corona cartoon gasar da a cikinta za a zaƙulu inda suka shahara wajen ba da shawarwari na gari kan batun covid-19 bayan rajistan 'yan takarar gasar ta soma ranar litinin da ta gabata kan shafin yanar gizo na coronacartoon.org almuktar seni ɗaya daga cikin masu tsare-tsaren ya yama olivier asugbavi ƙarin haske Matakin farko zai gudana ne ta hanyar girka wata mahada sannan za a yi sanarwa a cikin kafafen sada zumunci daban-daban da kuma tura saƙonni domin faɗakar da jama'a wannan tsari na corona a katon. Sannan za a janyo hankulan mutane su rubuta sunayensu a cikin duka wani tsari da suke da shi wajen yaƙi da corona. Mun tantance mutane 228 da suka ajiye takarar su daga sassan jihohi takwas na ƙasa har da diaspora. Muna da alkali da yake tankaɗe akan waɗanda suka shiga takarar. Abin da alkali yake dubawa shine tsarin da kuma inganci da dai sauransu, da kuma tsarin da yake da amfani da ake iya karuwa da shi. Ƙarshen gasar fidda gwanin dai za ta wakana a ranar Sudu 6 ga watan Yuni na shekara ta 2020 insha Allah. A cikin jihar Maradi al'amuran kiwo a wannan shekara na tayar da hankalin makiyaya a bangaren da'idar Gadabeji da ke cikin gundumar Bermo. A cewar Dullu Bubakar wani makiyayi a da'irar ina fargaba na rasa dabbobina in har ba a yi saurin agaza mana ba. Ga dai gaban firar tasu da Adamu Umaru. yanzu dai bushashe kashi suna da masala kurai saboda suna da yunwa kuma haki baya da amfani kurai rishin amfanin shi wani ciwo gare shi kuma baya da kwaya ka gane ko kwaya wadda za ta shiga bisa dai ka ganta dai tana da kyau baya da ita kamar ruwan kaka sun ka taba shi suna cikin hakin nan amma ana ba su dussa dussa fa ba mu da ita sai dai mun sayo kasuwa wannan mai cada jika bakwai da rabi jika takwas wani bi jika tara ma sai ka so buhu ya buhu ta ma ka kaso mu bisa arba'in kasan dai ba za ya musu wannan nan ba ah, eh. yanzu dai kira da muke ga waɗannan mutane su taimake mu da abincin bushashe nan mun masu saboda ga wanga wata in ba a fara ba bayan wanga wata in hadari ya fara bugawa sai mutuwa kawai amma yanzu in sun ka samu abun da ya taka sai su sai ka gansu su yi dama dama eh ga wanga wata dai in ba a same shi ba wannan babu su barka dan uwa kana lafiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawon nan nawa ya dawo daga balaguro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kada ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance Da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi mu'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da na. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. tun lokacin bullowar cutar coronavirus a watan maris kin da ya gabata a kasar niger ƙungiyar masu fama da nakasa ta hanyar kafofin sadarwa ta sanar da al'umma cikin halin da mambobin nata suke rayuwa shi na aka kwana a game da koken nasu a halin yanzu shin matsalolin nasu sun samu mafita kuwa ga dai amsar da siddo umaru shugaban kungiyar masu fama da nakasa ya ba olivier a Yau muna farin cikin cewar ɗaukin na kan turbar damawa da kowa. Lalle akwai wasu babin da za a ƙara kyautatawa, amma a jimilce ana godewa Allah kuma muna godiya ga mahukunta. Saboda da farko yanzu sadarwar ta kan talabijin an kyautata ta, ana ganin kai a kai masu fasalta bayanan harsuna da nunin kurumci. Ana ganin kuma tallafin da ake wa marasa hali na kyautata. Zan ɗau misalin bayar da taimakon abinci kyauta da ake mun ji daɗi sosai a misalin garin yami an samu kimanin fiye da magidanta dubu biyu da suka amfana da wannan taimako shin labarin waɗanda suke cikin sassan ƙasa eh kwarai kwa a cikin yankunan ƙasa kowace jiha mun tambayi sassan wakilcin kungiyarmu da su rawaita jerin sunayen magidanta masu halin na ƙasa marasa hali an kuma yi hakan na san da a zandar an samu wani dan tsomin baki to amma muna sa ran kyakkyawar fata bayan gwamnati sha'ana ku bangare na kungiya wani kokari kuke kawo kawowa hakikan tun farko kamar yadda na ce mun gudanar da taron bada labari don mu sha hankalin mahukunta sai muka fusa'antar da tallar wayar da kai har guda uku da harsunan faranshi zabarmanci da hausa an fasalta bayanan da ke ciki da nunin kurumci. Kuma mun yi kira ga samun tallafin abokan hulɗa na ƙasa, inda muka taimakawa magidanta dubu ɗaya da saba'in da takwas. Ba mu tsaya nan ba, nan zuwa kaɗan za mu tallafawa da aiken kuɗi zuwa ga magidanta dubu da ɗari biyu. Kowane magidanci za mu aika mishi kuɗi jika talatin da biyar. Kuma cikin yankunan ƙasar ta hanyar reshen wakiltar ƙungiyarmu ta zandar za mu taimaka wa magidanta masu halin nakasa da takunkumi da kuma kayan wanke hannu. A difa muna nan muna inganta irin wa'annan matakan inda za mu tsarin tallar waye kai da harsunan barbarci da hullanci kuma za mu tallafa wa magidanta marasa hali nakasassu a cikin jihar ta difa. la de Difa. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya.